Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin ɗaya da ishirin biyar. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da Alfa Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau talata goma ga watan goma na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da sahaba Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanan labarai. a liberia yan kasar suna can suna zaben shugaban kasa a karon farko cikin fiye da shekaru saba'in da gwamnatin farar hula za ta miƙa gwamnati ga wata gwamnatin demokradiyya a jihar california nan amurka kuma yan kwana-kwana suna kokarin kashe wutar daji daban-daban fiye da goma sha biyu tuni gobarar dajin ta halaka akalla mutane goma ta tilasta dubban mutane gudu daga gidajensu yau talata ya aka kai harin kwantan bauna kan wata motar kwalejin kimiyya da fasaha a ƙasar Kenya ko mutane biyu sun halaka. To Allah ya kyauta. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa kwamitin binciken dalilin mummunan ambaliyar ruwan da ya faru a jihar Benue sun ba da su yau. Yau goma ga wata rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don yin faɗakarwa a kan lafiyar kwakwalwa. Za kuma ku ji cewa malaman makarantar jami'o'i sun fara yajin aiki yau talata a jamhuriyar Nijar. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. 'Yan kasar Liberia suna can suna zaben shugaban kasa wadda ke zama zaben farko da na gwamnatin demokradiyya zuwa wata gwamnatin bisa tafarkin mulkin demokradiyya a ƙasar cikin fiye da shekaru saba'in. fiye da mutane miliyan biyu ne da suka rijistar yin zaɓe za su zaɓi wadda zai gaji shugaba ellen johnson salif shugabar ƙasa mace ta farko a nahiyar afirka wacce za ta ajiye ragamar mulki bayan ta kammala wa'adin mulkin guda biyu kamar yadda tsarin mulkin ƙasar ya tanada. cikin 'yan takarar shugaban ƙasa ashirin da ɗaya da suke son su gaji shugaba salif har da mataimakinta joseph bokai da george wa shahararren ɗan wasan ƙwallon ƙafa da kuma shugaban masu hamayya charles broom shine mace ɗaya take takarar shugaba yayin da wata mace kuma take takarar matsayin mataimakiyar shugabar ƙasar jewel howard taylor tsohuwar matar tsohon shugaban kasar charles taylor wadda aka yanke wa hukunci a saboda laifuffukan yaƙi da ke da alaƙa da rawar da ya taka a rikicin kasar saliyo makwabciyar liberia idan babu ɗan takara da ya samu kashi hamsin daga cikin ɗari na ƙuri'u da aka kada za a yi zaɓen fidda guni a watan nuwamba idan allah ya kai mu A jihar California, 'yan kwana-kwana suna ƙoƙarin kashe wutar daji daban-daban fiye da goma sha biyu. Tuni gobarar dajin ta hallaka akalla mutane goma ta kuma tilastawa dabban mutane gudu daga gidajensu. Jami'an hukumomin kashe gobara a jiya Litinin sun yi kiyasin cewa zuwa yanzu gobarar dajin daban-daban sun ƙona gidaje da wuraren kasuwanci dubu ɗaya da ɗari biyar, yayin da asibitoci suka ce fiye da mutane ɗari ne suka nemi jinya sakamakon shakar hayaƙi. ana jan adadin waɗanda wutar dajin ta hallaka zai ƙaru. Har yanzu dai ba a san musabbabin wutar dajin da ke ci a sassan jihar da dama ba. Yau Talata aka kwashe wasu malaman kwalejin kimiyya da fasaha ta ƙasar Kenya a lokacin da aka yi wa motocinsu kwantan ɓauna a lokacin da suke tafiya a gabar tekun Indiya na ƙasar. shugaban 'yan sandan yankin larikiyan ya ce ana jigilar wasu ɗalibai da malaman kulejin fasaha ta mombasa daga gidajensu zuwa makarantar lokacin da wasu 'yan bindiga suka fito daga dajin da ke kusa suka buɗe musu ta an ji wa direban motan da 'yan sanda guda biyu da suke raka ɗaliban rauni a wannan hari ba a san ko su wane ne 'yan bindigar ba amma larikiyan ya ce ana tsammanin 'yan yakin sa kan kungiyar al ta kasar somaliya suna da hannu a wannan hari a halin da ake ci kuma a fagen siyasar kasar shugaban yan hamayya ra'ila odinga ya janye daga zaben shugaban kasar da za a sake cikin watan nan a wani taro da manema labarai yau talata mr odinga ya ce bayan da muka yi nazarin matsayar mu dangane da zaɓe mai zuwa kuma bisa la'akari da bukatun 'yan ƙasar kenya da kuma yankin da ma duniya baki ɗaya mun hakikanci cewa janyewa daga zaɓen da za a yi ranar 26 ga watan nan shine abin da ya fi dacewa. Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Iran tana yi wa Amurka kashe don kada ta ayyana dogarawan juyin juya halin ƙasar a zaman ƙungiyar 'yan ta'adda. Tana mai faɗin cewa yin hakan zai sa Amurka a ɓangare ɗaya da na 'yan ƙungiyar ISIS. Yau Talata mai magana da yawon gwamnatin Iran, Mohammed Bagheer, ya faɗa wa 'yan jarida cewa sojojin na juyin juya hali sojoji ne da ke kare ƙasar kuma idan amurka ta ayyana wata rundunar soja a zaman ƙungiyar 'yan ta'adda to ta sanya kanta a cikin jerin 'yan ta'adda rahotannin kafofin yada labaran amurka suna cewa kila shugaba donald trump na amurka ya ayyana rundunar ta juyin juya hali a zaman kungiyar 'yan ta'adda a zaman wani bangare na ƙara matsawa iran lamba akan shirin nukiliyarta shugaban yankin catalonia na Kasar spain charles puigdemont yana dab da gabatar da jawabi a gaban majalisar yankin yau talata a yayin da gwamnatin ƙasar spain ke nuna damuwar kila wakilan catalan din su jefa ƙuri'ar ayyana yankin a zaman mai cin gashin kansa shugaban catalonia bai bayyana abin da jawabin nasa ya kunsa ba shugabannin siyasa spain da wasu kasashen waje jiya litinin suka yi kira ga shugabannin catalonia da kada su ayyana yancin cin gashin kai domin sassauta zaman tankiya a kasar shi ma shugaban babbar jam'iyya masu hamayya ta kasar spain din shugaban yan gurguzu pedro sanchez ya yi kira ga shugaban shugabannin catalonia da su yi watsi da yunkurin ayyana yancin cin gashin kai jiya litinin kasashen jamus da faransa su ma suka yi nazari a kan ɓallewar shugabar jamus angela merkel ta jaddada goyon ta ga haɗin kan ƙasar spain kuma ta kira ga tattauna tsakanin ɓangarorin ƙasar ta spain labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Kwamitin da ma'aikatar ruwa ta Najeriya ta kafa dangane da bala'in ambaliyar ruwa mafi girma da ya faru a Najeriya cikin wannan shekarar a jihar Benue ya miƙa rahotonsa a kan dalilin afkuwar wannan lamarin. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina. A wannan shekara dai jihar Benue ta fi kowace jiha a Najeriya fuskantar ja'ibar ambaliyar ruwa al'amarin da ya raba dubban dubatan mutane daga gidajensu baya ga hasarar dukiya da rayuka. Ma'aikatar ruwa ta tarayyar Najeriya ta tura ƙwararru jihar ta Benue don gano musababin faruwar hakan. Na tambayi ministan albarkatun ruwa na Najeriya injiniya Suleiman Hussaini Adamu ko me suka binciko? Na tura ma'aikata kwararru daga ma'aikata sun je sun yi bincike sun da cewa wato wata shekaru dubunnai da suka wuce kogin benue ya canja hanya to inda ya canja hanya nan yana cikin garin makurdi yanzu abu ne ya faru wanda can tun da shekaru aru aru ba wanda zai iya cewa ga abin sai zo ya kasance mutane sun zo sun yi gine-gine akan wannan wuri sha'anin ubangiji da sha'anin yadda yanayi yake saboda canjin yanayi aka samu ruwa da yawa dama ita wannan hanyar ruwan maimakon da kogin yana shiga ta nan wurin sai zama ta zama hanyar da ruwa yake gangarwa daga cikin garin kuɗi yana shiga kogin benue to gine-ginen nan da suka yi sun hana hanyar ruwa da ruwa zai fita ya shiga kogin benue shine ka wani al'amari a yadda kwararri suka nuna mana kwararre kan muhalli ibrahim musa ya dora alhakin samun yawan ambaliyar ruwa akan jama'a da gwamnatocin jihohi to laifin jama'a shine suna gini akan magudanan ruwa suna amfani da leda da shara suna zuba a magudanan ruwan da hukuma ta gina sannan kuma ita hukumar muhalli ruwa especially wanda ake kira ecological fund kudaden da ake bawa jihohi ba sa sawa domin kare wannan muhallin sannan kuma hukumomin duba muhalli na jihohi ba sa aikin su yadda ya kamata. To a halin yanzu ko menene abin yi? Tambayar kenan da na sake wa ministan ruwan Najeriya injiniya Suleiman Adamu. Namu abin da zamu yi na farko duk shekara muna ba da gargadi. Muna muna aune aune eh, akwai hukuma ta a karkashin ma'aikata take aune aune duk shekara za ta fito ta ce to jiha kaza da kaza daya biyu uku a yi tattali cewa za a iya samun ambaliyar ruwa a kiyasi da aka yi to mun yi wannan sauran abu gaskiya magana ya rage ga jihohin nan lokacin da aka samu ambaliya a nan a sileja na yi magana a kan cewa hukumomin jiha da ƙananan hukumomi da su kansu jama'a na unguwa mutanen unguwa akwai hanyoyi gudanar ruwa ku ɗauki asabar guda ku yashi yadda ruwa in ya zo zai wuce na biyu har yanzu kasan ƙasar nan akwai mutane da ba sa bin doka da oda akwai ka'idoji na gini a garuruwa saboda akwai tsare-tsaren birane ba abin ka'idojin nan ba abin wannan doka saboda haka mutane suna zuwa suna gidaje a kama hanyar ruwa a kama gudanar ruwa to ya za a yi ruwa ya zo yana so ya wuce bai nemi hanyar da zai wuce ba hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria da Hassan Maina kaina. Rana goma ga watan Oktoba a kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don ƙara jan hankalin al'umma a kan lafiyar ƙwaƙwalwa. Wakilin sashen Hausa, Mahmud Ibrahim Kwari, ya yi hira da Dr. Asma'u Abba Garko ta asibitin koyarwa na Amina Kano kan wannan ranar ga Mahmud Ibrahim Kwari. waɗanne hanyoyi ya kamata mutane su kiyaye lafiyar kwakwalwarsu misali eh, yawanci kaga kamar gado yana da tasiri sosai mm, mm. so da idan ka san a danginku akwai waɗanda suka sami matsalar kwakwalwa sosai kana dan fara jin ka ba daidai ba mm. za ka gane cewa ko da ba lalle kai ka gane ba amma in danginka suka san cewa akwai wannan tarihin dama kana da shi to ana ganin ka dan fara wani abu ya kamata a fahimci cewa akwai matsala ba kar ta zo ta yi tsamari to yanzu misali ita majalisar ɗinkin duniya ta keɓe wannan rana na a faɗakar da mutane game da eh, muhimmancin lafiyar kwakwalwa menene ya sa kike gani cewa majalisar ɗinkin duniya sun ce taron bana ko bukukuwan bana su mai hankali ne akan batun ma'aikata wajen kiyaye lafiyarsu a wurin aiki tabbas haka ne an lura cewa mutane da suke da aikin yi in na ce aikin yi bana nufin aikin gwamnati kadai kana da sana'a walda kake yi wanki kau da guga kake yi ko kana da ofis ɗinka da ac da komai abin da ake gani shine aiki yana da matukar tasiri a kan wannan lafiyar kwakwalwar taka saboda an kula cewa mutanen da suke da aikin yi su suka fi rashin samun matsala compared to waɗanda ba su da aikin yi to kaga in haka ne ai ya kamata a ba wa wannan wurin aikin matukar mahimmanci hmm. sannan a misali akwai mutanen da za su fita aiki tun safe har magariba suna wurin aikin su wani har bayan magariba ma yana wurin aikin shi wurin sana'a shi in kayan miya yake sayarwa yana wurin aiki daga safiya har zuwa maybe bayan magariba sannan zai rufe shagon shi ya koma gida to kaga kenan aiki yana cin lokaci sosai a rayuwar mutum hmm. in ma'aikacin gwamnati ne akalla aiki ya ci awa takwas a cikin awa ashirin da hudunka mm. to kawo ku aikin nan tun da ya ci lokaci da yawa ya kamata ya zama guri ne da kake da nutsuwa guri ne da kake da nutsuwa zaka je da nutsuwarka zaka dawo gida da nutsuwarka saboda nutsuwarka a gurin aiki ita ce fa production ɗinka a gurin aiki mm. duk wanda yake da lafiya kwazanka yawa nutsuwarka is directly proportional to kwazanka mm. shine kuma abin da zaka yi saboda ka yi aikin nan kana cikin farin ciki kana cikin nishadi ba za ka ga wahalar shi ba duk irin wahalar shi ba za ka gani ba mm. idan wanda ya dauke ka aiki ko shugabanka yana haba-haba da kai za ka yi mishi abin da ya kamata amma in ya takura maka sai dai ka danne zuciyarka ka yi amma ba wai a cikin walwala ko nishadi ko a daɗi ba wannan yana nufin kenan mutane sukan gamuwa da ciwon kwakwalwa ko kwakwalwa su ta samu matsala idan wato ba sa samun nutsuwa a wuraren da suke ayyuka ko sana'o'insu sosai kafin na zo wannan tambayar taka mm. bari na bayani Oh, abubuwa kala biyu ne suke faruwa a gurin aiki da hmm. lafiyar kwakwalwa hmm. na farko shine idan mutum ya taba samun matsala ta kwakwalwa a baya hmm. yana da last chance na samun aikin shi because kai da zaka dauke shi aiki inda ka taba jin labarin cewa ai ya taba samun matsala kwakwalwa wata ilma ba za ka dauke shi aikin ba ko da ku an ce maka ya warke gani za ka yi ai ka dauke shi kamar tsangwama da kyama suna shigowa gurin aikin ko gurin neman aikin wanda ya taba samun mental illness a rayuwar shi sannan abu na biyu shine tambayar taka shi kan shi mental illness din yana da tasiri a wurin aiki saboda wasu kuma a gurin aikin suke samun mental illness din musamman abubuwa biyu da aka fi samu shine depression da anxiety depression kamar ciwo na damuwa da bakin ciki da bacin rai hasashe na duniya ya nuna cewa akalla mutane miliyan 300 suna samun wannan matsala ta depression to kaga idan kana da matsala ta depression kana da low quality of life quality mm. zaka ce mishi kamar eh, eh, eh, ingancin rayuwa ingancin rayuwa ka rabuwa yake yi matuƙa yadda dan abin da da za ka iya yi ba tare da wani abu ba idan kana da depression ba za ka iya ba ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah amin amintu mu amin Mahmud Ibrahim Kuri kenan da Dr. Asmawa Abba Garko ta asibitin koyarwa na Aminu Kano. A shirinmu na dare idan Allah ya kai mu yau akan wannan batun muke son mu ji ra'ayoyinku wato na lafiyar kwakwalwa kenan sai mun ji daga gare ku. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda malaman jami'o'in gwamnati suka fara yajin aikin kwanaki uku yau talata da nufin tilastawa hukumomi ɗaukar matakan magance masu matsalolin da suka shafi yanayin rayuwa da aiki. sai dai ministan ilimi mai zurfi na mamakin matakin da kungiyar malaman jami'o'in suka ɗauka wakilin murya amurka sulaiman muni barma ya aiko mana da karin bayani fatali akan wasu alkawalan da gwamnati ta ɗauka a yayin wata tantaunawar da aka yi a kwanakin baya tsakanin shugabannin kungiyar malamai ta sinex da a ɗaya bangare hukumomin ilimi mai zurfi ya sa malamai dakatar da ayyukan koyarwa daga yau talata zuwa jibi alhamis a ɗaukacin jami'o'in gwamnatin ta nijar Malam Sahabi Bakaso shine magatakarda na kungiyar malaman jami'a ta Sinex. Eh, Jim'ar ta wuce mun haɗu da ministan mai ilimi mai jirgi mun tattauna da shi tattauna da ya bata gamshe mu ba saboda bisa ga matsalolin da muke zance a yau a yau a yau jama'o'i da yawa ba su samu albashin su ma na September ba don jami'a nyame jami'ar Zandar jami'ar eh, Maradi sannan in dawo Tilaberi da su a yau sai a ce albashi uku ba samu ba bayan albashin eh, akwai waɗansu indemnity wani prim dole shi ma kamata ba kun san bayan jami'an yame ba jami'ar da ke da kundin aiki kundin eh, staci na aikinta jiya da ya huce an a conseil de minister maraɗi zandar an tsayin adoptan nasu mai har yanzu ba a mazancan a girka shi kun san cikin shi ana zaɓe na chef de na doyen har ana rektar in akwai uh, musawan da uh, ke da wannan grad kuma bayan haka nan akwai conseil de l'université sai dai ministan ilimi mai zurfi yahuza sadisu na kallon wannan yajin aiki tamkar wani abin bazata wannan yajin aiki ya bani mamaki hakika watan satumba wasu daga cikinsu sun fara samu wasu kuma ana na ana shirye-shiryen fara biya amma dai a ce an tambayo bashi wannan mai sunan bashi in banda talaberi babu jami'a ɗaya wadda ba a biya su albashi ba abin da ke a ram yanzu wanda tilas sai an biya shi shine albashi in yi so sauran wannan allowance allowance shi kuma a hankali a hankali allah sa aka samu warwarewa kuma shi ma 'yancinsu ne sai a biya su bisa la'akari da yadda ma'aikantan nijar ke nuna halin ko in kula da halin da malaman jami'a ke ciki Kungiyar Sinex ta ce za ta ci gaba da gwagwarmaya har sai ta ga abin da ya ture wa buzu naɗi. Matsalar ta isa mutane in wannan ya kare in ba mu samu shayin hawaye ba mun rubuta za mu sake. Tuni dai wannan yajin aiki ya fara haifar da fargaba a zukatan ɗalibai saboda yadda tasirin sa ka iya shafar tsarin jadawalin karatun wannan shekara in ji su. Abin da ya kawo ka in ba a yin shi ka gani matsala ne ka zo don shekara biyu ko uku amma irin wayannan abubuwa za su iya sa ka kai shekara goma ma. wannan shine karo na biyu da malaman jami'o'in gwamnatin nijar ke tsunduma yajin aiki daga farkon watan satumba kawo yau yayin da su kansu ɗalibai a ɗaya dabra ke ƙauracewa azuzuwa lokaci zuwa lokaci saboda ɗimbin matsalolin da suke zargin hukumomin ƙasar da alhakin jefa su ciki to amma ministan ilimi mai zurfi ya ce gwamnati za ta ci gaba da tantaunawa da dukkan ɓangarori domin samo bakin zare sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu a yana cewa karfe 11 da minti 19 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A wannan makon za mu dubi ne kan batun noman shinkafa a Najeriya. Inda gwamnati ta ce nan ba daɗewa ba za a fara sayar da shinkafar 'yar gida a kan naira dubu shida a maimakon farashin da yanzu haka ake sayar da shinkafar a kasuwa. Kan wannan batu ne wakilin Murya Amurka Hassan Mai na kaina ya gayyato masu ruwa da tsaki kan al'amuran noma a Najeriya. wanda suka haɗa da Malam Musa Labaran Wamba da ke zama babban akawun ƙungiyar manoma ta Najeriya da kuma Alhaji Musa Ibrahim mai sharhi kan al'amuran noma a Najeriya. Da farko dai Hassan ya fara tambayar Malam Musa Labaran kan cewa ko wannan buri na gwamnatin tarayya abu ne mai yiwuwa sai ya ce. Eh to, kama yadda ni na lura yana yiwuwa a kama yadda gwamnati take buri ɗin nan ni na ga buri ne da zai yiwu a ci nasara a kan shi. Saboda in ka lura kama yadda muke lura yanzu a kasuwa ne mu ma za ka gani kama musamman ma a karkara in ka duba kama yadda da ake sayar da masara yanzu kuɗin ya soka kwarai da gaskiya to yadda ya faru da shinkafa da masara muna ba da gaskiya haka zai faru da shinkafa shi ma ana mu gani kama yadda muke tafiya yanzu alhaji musa ibrahim kai ta wace mahanga kake kallon wannan kuduri na gwamnatin tarayya to idan ka duba yanayin wannan kuduri sai ka duba abubuwan da gwamnatin tarayya ta ajiye a ƙasa mu masu bibiyan harkar noma musamman noman shinkafa akwai abubuwa guda uku da muke ganin gwamnatin tarayya kamata ta yi kafin ta cimma wannan buri na farko mu ga sun ɗauki himma wajen bunƙasa ainihin makarantu wanda suka shafi aikin gona a shiga ɗakunan bincike a binciko a fito da iri ingantacce wanda zai ba da tsaba da yawa a ƙaramin guri na biyu a yi kokari a haɓaka noman rani yadda za a noma shinkafar rani da damuna a najeriya muna da hekta murabba'in miliyan talatin wanda za a iya noman rani da ita sannan a ƙasa yanzu abin da muke da shi hekta dubu ɗari biyar ne gwamnatin tarayya take da shi a shi ɗin ma dubu ɗari da hamsin ake amfani da shi saboda haka ya kamata albarkatun ruwa da muke da shi a kokari a haƙo shi a fasa shi a yi madatsun ruwa da yawa yadda za a bawa manoma a ko'ina suke su noma wannan shinkafa muddin in gwamnatin tarayya ta yi haka shinkafa za ta yi sauki shi ma manomi zai samu riba saboda a ƙaramin guri zai yafi wannan shinkafa ya cire buhuna da yawa saboda an bashi iri ingantacce malaman jami'o'inmu sun fito da iri wanda ya dace da ƙasarmu sannan kuma ma'aikatar ainihin muhalli ta shiga ita ma gadan-gadan ta duba muhallinmu yadda yake ta ga yanayin matsalolin ƙasarmu ta fito da ainihin hikima na zamani yadda za a bunƙasa ƙasarmu yadda za ta fitar da tsirrai da iriruwa masu amfani yadda ƙasan za ta yi ƙarfi sosai saɓanin yadda muke da shi yanzu. Ah, Malam Musa labaran wamba a matsayinka na wanda kake da ruwa da tsaki a cikin harkar noma. Shirye-shiryen da gwamnatin tarayya take yi domin kan babban aikin gwamnati a najeriya kai ka gamsu waɗannan shirya shirye eh to kamar yadda na fada da zu na ce yana yiwuwa a shirye-shirye da mummuna da shi da manoma don hali da muke ciki yanzu dama magana noma shinkafa na na noma rani ne ake ciki akwai approval da nisar under central bank wanda da tana karkashin central bank nisar ta riga ta ba da approval to yanzu mu muna jira a yi magana disbursement ne in aka yi disbursement muna da project da za mu yi mu manoma na kungiyoyin manoma din a gurara force na noma rani na shinkafa kenan to akwai wannan shiri kamar da shi fada kwarai da gaskiya ba wai aiwatarwa shine magana amma don da ni na ba da gaskiya in aka aiwatar da abin da muke da shi a kasa dama ita shinkafa ko ba don haka ba ma muna nomansa saboda mu ci a nan gida to dama akwai manya kamfanoni kama kamfani da ke tsarafa shinkafa a can kebi mai suna labana rice in ka lura su ma suna kokari don shinkafa da suke suke kerawa da shi ake kawo kasuwanni mu kamar nan kasashe ta nasarawa state da other places a ciki abuja nan ma za ka samu shinkafa da ake ban da wannan akwai wani kuma da yake daga can benue akwai su da yawa in aka karfafa su ni na ba da gaskiya kuma suna amfani da iri shinkafa da muke noma a gida na ba da gaskiya nan gaba kaɗan za a magance magana kuka shinkafa da muke ci alhaji musa ibrahim a matsayinka na mai sharhi akan al'amuran noma sau da dama gwamnatin tarayya ta kan fito da tsare-tsare da kuma shirye-shirye na tallafawa aikin gona amma galibi mutane suna kukan cewar wannan tallafin baya kaiwa ga ainihin manoma da kuke kira grassroots a ƙarƙashin ƙasa yana karewa ne a aljihun wasu jami'ai da farko ka amince da haka idan haka ɗin ne kuma to me abin yi domin a samu ai abin da ya kamata Da tambayar Hassan mai na kai na muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin amsar wannan tambayar. Yanzu a madadin baƙin namu, Malam Musa Labaran Wamba da kuma Alhaji Musa Ibrahim, sai kuma wakilin muryar Amurka Hassan mai na kaina wanda ya jagoranci zaman tattaunawar. Sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya. To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Saƙon farko ya fito ne daga Naziru Abubakar Sabo Gashuwa. Ya ce al'ummar Liberia sai ku natsu ku zaɓi ɗan takara na gari da zai kawo ma ƙasar ku ci gaba tare da bunƙasar tattalin arziki. Kada a ruɗe ku da kuɗi ko daɗin baki. sai wasiƙa ta gaba ta ce magidanta da yawa a garin bagwai na kashe kimanin naira dubu shida wajen sayan ruwan amfanin yau da kullum duk kuwa da gidan ruwan watari wata supply da ke cikin garin na bagwai saboda wannan arziki da muke da shi ya zame mana inuwar giginya muna kira gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje ya duba wannan matsala ta ruwan bagwai da ta daɗe tana ciwo al'ummar garin tuwo a ƙwarya sako daga shu'aibu adam bagwai jihar kano salam voa hausa don allah ku isar mana da kokenmu zuwa ga mai girma gwamnan jihar mu ta bauchi barista muhammad abdullahi abubakar kai ina aka kwana ne a batun gina makarantar gaba da sakandare a ƙaramar hukumar mu ta dambam kamar yadda kai mana alkawari lokacin yakin neman zaben ka da haka muke fatan mai girma gwamna ya ji wannan tunatarwar tamu sako daga Hussaini Abba Dambam jihar Bauchi. ina kira ga mai girma gwamna a Atiku gudu da ya yi wa Allah ya ɗauki matakin ba sani ba sabo da dukkan wani jami'i da ke da hannu wajen kawo cikas ga harkar bada bashin noma ga manoman jihar Kebbi. Daga ma'ajin kungiyar murya talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi, Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi. To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta haramta wasu jiragen ruwa hudu shiga tashoshin jiragen ruwa duk faɗin duniya saboda a zargin jigilar kayayyaki daga sassan duniya zuwa Koriya ta Arewa da kuma ɗauko kayayyaki daga Koriya ta Arewa zuwa kasuwannin duniya. Hugh Griffin shugaban kwamitin aiwatar da takunkumi da aka aza Koriya ta Arewa da aka mai da ita saniyar ware shi ne ba da wannan sanarwa jiya Litinin a wani taro da manema labarai a birnin New York. Griffin ya ce haramta jiragen zirga-zirga ya fara aiki ne daga ranar alhamis ta makon jiya kundin bayanai kan jiragen ruwan ya nuna jirage da ake kira petrol 8 da aka yi wa rijista a comoros da hofan No. 6 da ke amfani da tutar st kitts da nevis da jirgin ruwan koriya ta arewa da ake kira tongsan 2 jirgi na hudu shine jishun ba shi da rijista da kowace ƙasa Tuma sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare idan Allah kai mu za ku je mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin sahaba Imam Aliyu da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Dan. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.